to kana yi kuma eh, ina yi kai guda nawa eh to gaskiya ni tsakanin ga Allah ban san iyakar wanda na yi to da ina da ina ne kuka yi ni da na yankin galatimawa ƙauye mhm. ah, sai na wajen kidanda mhm. sai kuma nan arewa daga ladiba wajen fatika zariya fa ba mu kai wajen ni tun da ake ban taba zuwa na wajen zariya to idan kun ɗauki waɗannan mutane ina kuke kai su mm, ana shigar da su daji sai a yaya sai a tsare su a kawo kuɗi na kan shi kamar nawa eto eh idan ana ba da kamar in an san mutu yana da kuɗi ana ba da kamar dubu ɗari biyar haka ko dubu ɗari shida to kaman kaman mu kaman mu yara ana ba mu dubu ɗari dubu ɗari biyu kaman mu wanda kuma mutum yana da bindiga ana ba shi dubu ɗari kaman dubu ɗari hudu haka to kai kana da bindiga iya ni ina da bindiga amma tana wajen mai gidana wani irin bindiga gare ka eh kenan a ina ka same ta mai gidana sai a mai ita na'am kai kana zaune a wani daji ne dajin galadima na'am to so na kuka garuruwan da kuka shiga kuka yi wannan eh, satan mutane hmm. wani sata ne wanda kuka yi baka wahala eh to gaskiya akwai wani unguwa wanda muka taba zuwa ah, nan wajen wani unguwa wanda ake cin bangon kanawa domin allah wannan tahiyar gaskiya ba mu ji daɗin ta ba sabida an akwai waɗanda suka wasu ma'aikata ne suka ɗan kwanta mana aka ɗan aka biyo mu aka ɗan buɗa mana wuta to ma'aikatan suna da yawa to daga galadi ma aka turo su yiƙa sun kashe ku a da yawa an dai buge mana mutum daya sauran kuma mun gudu to ku a naka kuɗa da kake tuna daga ka taɓa kashe mutum a'a wallahi ban taɓa kashe mutum ba oga to a ce idan mutane sun mutu ya kuke da gawakin a inda kuke zaune eh to kamar can mutum idan ya mutu ana ana abun nan din shi za a yi mai abun nan a a rufe shi a to ba kuna bari ku ce kan duka su ci ba me gaske lamarin gaskiya ni dai ban taba gani ba kuna rufewa ko in ya eh, mutu a wajen kuna rufewa to da karki aka kai zo hannun jami'an tsaro eh to farko dai na baro can can dajin na taho an ah, abun nan nan kadina na taho rani to da muka yi rani nan to dama bara cikin barayi wasu sun ɗiba mana shanu a dajin